سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة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 ga watan ramadan na wannan shekara ta musulunci hijira annabi sallallahu tana 1440 wanda ya zo daidai da uku ga watan june 2019 gregorian calendar kamar da muka riga muka saba da mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai tsarki a wannan masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma sarkin ba kuma kawai da muka yi alkawari jiya cewa yau insha Allah ta'ala za mu rufe wannan karatu ta haka karatun da za mu yi insha Allahu a wani lokaci zai zama na ƙarshe a bana sai kuma muga abin da Allah maɗaukakin sarki zai yi zuwa baɗi jiya mun kwana a aya ta ɗari ɗaya da goma sha uku ko da sha biyu ko? ɗari ɗaya da goma sha biyu inda Allah maɗaukakin sarki ya yi bayani cewa kowane annabi Allah ya sanya masa abokan gaba wannan abokan gaba shaidanu ne ko dai shaidanun cikin mutane ko kuma shaidanun cikin aljani wa'yansunsu sukan ɗauki maganganu su yi wahayi a wa'yansunsu su kuma sai su zo cikin mutane sai su rika yaɗawa ba don kwaiba don su rikitar da isar da sakon da shi wannan annabin yake yi wanda Allah madaukaki zarki ya aiko shi da shi kuma sahana masu karamar kwakwalwa fahimtar abin da annabin ya zo da shi ba da kawai don su da mutane to wannan shi ne abin da suke aiwatarwa to sai Allah madaukaki zarki yau a cikin wannan aya ya ce bismillahirrahmanirrahim rahim walitasga ilaihi af'idatul ladina la yu'minuna bil akhirati a can ayan da muka kanta jiya Allah madaukakin sarki yayi magana akwai abin da ake kira zukruful qawl yuha ba'dhum ila ba'din zukruful qawl gururan sashen su suna yin wahayi masashe da maganganu masu kyau da hujjoji masu kyau masu iya daukan hankali wanda za su sa ba za a bi annabi ba wanda za su nuna rashin gaskiyarsa ko rashin ingancin abin da ya zo da shi nan maka kalami ne masu kyau wanda za a jera maka a hankalci to nan lokacin da suke yi nan allah maɗaukaki sarki ya ce ya sanya yanayin ya zama litazga ilaihi abidatul ladina la yu'minuna bil akhirah wa'anda ba su yi imani da lahira ba zuciyarsu ta kan karkata zuwa ga wannan din sun fi jin daɗin irin wannan maganganun da annabin zai kwana yana yin bayani wannan haushi za su ji ba za su ji daɗi ba amma wa'annan shaidanu sun zo suna kawo hujja da dalilai na rudi ta yadda za su kada da hankalin mutane to za ka ga kuma kwakwalwarsu ta fi karkata zuwa ga wannan hankalinsu ya fi karkata wato kenan zuwa ga wannan shine da tasga ai tasga bi ma'ana tamilu takan karkata wato kenan zuwa gare shi saboda hakan din sun fi jin daɗin sa kenan su a gurin su wal yardahu wal yaktarifu ai sun yi hakan nan ne illa annal hasna sun yi hakan nan yayi bai gyaru ba suna karkata zuwa zuciyarsu tana karkata wato kenan zuwa ga wannan zukurufal kauli ali yarduhu don su wato kenan nemi ainihin su yardar da mutane wato kenan sukan karkata zuwa ga wancan saboda shi mai sauraron a yarda da shi a gamsar da shi da abin da ake so ya gamsu na hanyar kin bin wato kenan annabin da aka aiko shi wal sannan kuma su kuma sai ya zama musu wannan shine hanyar iktisabi al iktiraf yani al kasab sai zama su ne hanyar da za su nemi wani ma zai mai da shi ya zama hanyar cin abincinsa shine adawa da annabawa hanyar cin abincinsa ita ce adawa da malamai masu isar da sakon Allah madaukakin sarki hanyar cin abincinsa ita ce hanyar adawa da aikin alkhairi duk inda za a yi kokarin jan mutane zuwa ga hanyar Allah maɗaukakin sarki to shi wannan zai zama masa wata kinan hanyar adawa kuma za ta zama masa wata kinan hanyar iktirafi saboda haka za su je su duk abin da za su iya yi amma Allah maɗaukakin sarki wato kenan addininsa ba zai zama wato kenan sai gwargwada abu da addinin Allah ba zai zama ya samu cikas ya hana shi tafiya ba to mu ji afagayar Allah afagayar Allah abtagi hakama wa huwa allazi anzala ilaykum alkitaba mufassala hmm. wal ladina ataynahum alkitaba ya'lamuna annahu munzalun min rabbika bil haqqi fala takunanna min al mumtarin Allah madaukakin sarki ce afagayar Allah abtagi hakaman ka tambaye su ya muhammad yanzu wani ba allah ba shi zan ɗauka ya zama mai min hukunci a rayuwata wani wanda ba allah ba shi ya kamata a ce na bi wato kenan kamar yana jan hankali su cewa abu da suka ɗauka na gumaka da aljanu da mala'iku da suke bauta musu to ba Allah bane bai kamata a ce rayuwarsu tana hannu wannan ba alhali shi Allah maɗaukakin sarki huwa zai anzala ilaykum alkitaba shine ya aiko muku da littafi ne ya sauko muku da littafi alqur'ani wanda yake a cikin sa akwai ayatun mufassalan ayoyi wanda suke dalla dalla Allah madaukakin sarki ya aiko alqur'ani a cikin sa akwai ayoyi wanda suke bayani dalla dalla akan abin da kuke bukata na rayuwa a nan duniya da abin da zai zama muku wato kenan iktisabi na abin da za ku tarar wato kenan gobe kiyama to kaga bai dace ba sau da in ka duba rayuwar gumaka da bautar gumaka ko kuma rayuwar wani abu da ba Allah ba wanda mutane suke bi za ga su mutane su suke tsayawa su tsara yadda za su yi in ka duba batun sa'iba da ham da wasila da menene duka mutanen su suka tsaya suka tsara duka rayuwa su suka tsaya suka tsara ga yadda za a yi ga yadda za a yi ga yadda za a yi shi yasa kullun tana cike da kuskure amma shi Allah madaukakin sarki a addinance shi ya tsara mutane za su rayu sallar da muke Allah ne ce ga yanda za a yi azumin da muke Allah ne ce ga yanda za a yi zakkar da muke Allah ne ce da hatta mu'amala da kasuwanci da komai da komai Allah madaukakin sarki shi ya tsara mana wannan shi yasa yake cewa ya saukar da littafi littafin nan mufassalan mai yin tafsil mai yin bayani dalla dalla da ya ke ma farasna fil kitabi min shay babu wani abin da muka bari a cikin littafi wanda ba mu yi bayanin sa ba sai dai in fahimtar mutum wato kenan ba ta kai zuwa wannan gurin ba atina hul kitaba inan da muka basu littafi lalle su kan ya alamuna annahu sun san cewa ko suna da yaƙini cewa shi alkur'ani din nan munazzalun min rabbika tabbas saukakke ne ko kuma abin saukarwa ne ana saukar da shi ana saukar da shi amma saukarwa da ake masa min rabbika daga ubangijinka ne wanda muka basu littafi zuwa yanda aka ba su littafi ahlul kitabi yahudu da nasara sun riga sun fahimci wannan sai dai idan ba za su yadda ba akwai alamomi da yawa da suka tabbatar da hakan nan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam karanta adibin hatimin da'i ka zo ahbarahum wa rubanahum arbab min dunillah kaga take ce a a ba haka bane sai annabi sallallahu alaihi wasallam sake karanta masa wannan aya sai ya hakuri sai ya yadda da wannan lokacin da abdullahi bin salam ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam da tambayoyi aka masa bayani take ya gane take ya gane sannan lokacin da salman al-farisi a kasansu yake mutanensa ubansa yake bauta wa wuta ya kiya bauta wa wutan ai wani malami daga cikin malaman nasara ya tambaya ya ce masa wani ba adini ne na gaskiya ba ka je kasar sham yaman za ka eh, sham za ka samu adini na gaskiya ka je gurin wani malami tura shi gurin wani malami ya ce shi shi kadai ne ya rage mai gaskiya ya je nan ma ya samu matsala shi ma da zai mutu ya masa ya tura shi wani guri can ma je ya samu matsala da karshe da Allah da madaukakin sarki ya kawo shi Madina ya zo ya musulunta a gurin Annabi sallallahu ai akwai bayani cewa Annabi sallallahu zai bayyana da littafi kuma littafin nan shine yake dauke da cikakken wato kenan bayani da haka su ahli kitabi sun riga sun sani ya'rifunahu kama na abna'ahum ta haka Allah ce walazina atinahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq sun san cewa tabbas littafin nan alqur'ani sauke ne daga ubangijinka kuma an saukar da shi da gaskiya kamar yadda yake cewa wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazala da tsananin gaskiya asalin gaskiya muka saukar da alqur'ani kuma da gaskiyar ya sauka dalilin saukar da shi gaskiya ne kuma akan gaskiya ya sauka kuma har kwanan gobe wanda yake ya sa shi a gaba alkur'ani yana jansa har kwanan gobe na kan gaskiya wanda ya sa alkur'ani a baya yana jan kur'ani to wani shine zai bi abin da wata kinan zuciyarsa take so don haka kai muhammadu falata ko nan minal na kada ka zama daga cikin masu shaka idan har ahalin kitabi za su fahimci cewa littafin Allah sauke kena daga wurin Allah to ina ga kai da aka saukar maka da littafin kuma kai aka ce an bara baka kafin ahalin kitabi su san littafin ma wato kenan kai ka zo da bayani to kenan kaga wannan kidami ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma almurad bihi ummatuhu cewa kai musulmi idan har yau ana samun kiristoci suna ganewa musulunci su zo su musulunta ko a samu yahudu ya bar yahudanci ya zo ya musulunta min babu aula a ce kai musulmi ka fi kowa fahimtar littafin Allah madaukakin sarki to mu je وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته mm-hmm. وهو السميع العليم نعم Allah madaukakin sarki ce wata كلمة ربك حقيقة hakika kalmar ubangijinka ta cika cap cap sidikan a wajen gaskiya idan kana neman abin da ya cika cap cap a gaskiya to nemi kalmomin Allah madaukakin sarki shine alqur'ani yawa duk abin da Allah madaukakin ya faɗa ƙarshen gaskiya kenan babu nakasu babu kuma wato kinan ziyada wa adlan sannan kuma da adalci duk abin da zai dauki abu adalci shi da ka dauki abu ka aje shi inda ya dace da shi al'adlu wadu shay fi mahallihi ko fil mahall Allah ku bihi ka dauki abu ka aje shi a gurin da ya fi dacewa da shi to babu maganar da za ta yi magana ta dauki abu ta aje shi a inda ya fi dacewa da zamansa sama da ayoyin alqur'ani saboda kalmomin Allah madaukakin sarki don haka malamai suka ce kalimatu rabbika ayon ubangijinka ake nufi shine wato kenan ayon alkur'ani ko kuma suka ce tarjau ilal ibarati wato ibaran da aka yi bayanan da aka yi na Allah madaukakin sarki bayanan da yi shine ake magana akan sa ko kuma awal muta'allikat min alwa'd wal wa'idi abin da yake damfara da wato kenan alkawarin da Allah ya yi Allah ya ce idan kun yi kaza zai muku kaza na bushara a gidan aljanna ko a nan gidan duniya to wannan duk abin da Allah ya alkawari zai tabbata sannan alwa'id kuma shine na narko duk abin da Allah madaukakin sarki ya ce duk wanda ya kuskure ya kaza kaza zai same shi a nan gidan duniya ko gobe kiyama shi ma tabbas hakan din zai faru adawa da samu da suka taurin kai abin da ake ce musu ya faru da su mutanen tubba'i da mutanen eh, ashabu bi irin mu'attala abin ya faru da su mutanen yahuda da nasara abin ya faru da su al'ummar musulmi abubuwan da Allah madaukakin sarki ce zai faru kaca kaca sun gani tun da idan su kamar misali yakin badar sai zamul jam'u wa luna dubur sun gani da idan su saboda duk abin da Allah madaukakin sarki ya alkawarin sa cewa zai faru na wa'adu da wa'idu wato kenan duka ya faru kuma sirkan ɗin shine duk abin Allah faɗa hakan ɗin gaskiya ne gaskiya ce kuma ta tabbata Allah ɗin kuma zaka ga abinda da Allah faɗa shine daidai abin da ya faru ba babu wani abu wato kenan wanda zai kawo lafsu da haka sai ya ce lamu badila <coughs> babu wanda sai ya canja kalimatillahi kalimatihi kalmomin Allah madaukakin sarki alhi da mira yaudu Allah ko kuma yaudu ilal babu abin da zai canja kalmomin alkur'ani ko kuma babu abin da zai canja kalmomin Allah kalmomin alkur'ani kuma su ne kalmomin Allah tun tunda Ƙur'ani ɗin maganan Allah maɗaukakin sarki ne don haka idan Allah ya faɗi abu zai faru ba wanda zai isa ce ba haka ne zai faru ba ba zai yiwu ba o sami'u alhali Allah maɗaukakin sarki shi mai ji ne al'alimu kuma mai ilimi ne wato kenan ya san komai da komai to mu je malam وإن تد أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن, وإن هم إلا تكرسون Allah maɗaukakin sarki ce wa yin tuti da ka kuskura ka yi ɗa'a ya Muhammad aktsara man fil ardi a yawa yawa mutanen da suke ban kasa idulluka an sabilillahi wallahi da sun batar da kai gabarin hanyar Allah madaukakin sarki idan kace zaka za bi majority na mutanen ban kasa kullum kai yadda mutane suka karkata inda aka fi yawa a nan kake to hakika mutane za su kai ka za su baro domin za ka bata lokacinka ne kana neman yardar mutane sannan kuma mutanen ko ba za ka iya gamsar da su ba yau in kana yin kaza kaza kaza da ka na sai su yi ca a kanka sai kuma ka dawo kana yi kaza kaza kuma duk dan biya bukatun su in ka ji ana zagin ka to dan biyan bukatar mutane ne in ka ji ana yabon ka dan biyan bukatar mutane ne kai mutumin kirki ne saboda ka musu kai mutumin banza ne saboda ka ki musu kai mutumin kirki ne saboda ka yi yadda su suke so kai mutum banza saboda ka ki yadda su suke so don haka kullum ba a itibari da majority in tudi aksara mafi al'ard in dai majority kace zaka bi wato kenan zaka zaka iya kaucewa zuwa ga hanya abinda wannan aya take nufi wallahu ta'ala a'lam shine kullum mutum ya tsaya ya duba menene gaskiyar lamari to sai ya gina akan ta wannan gaskiyar lamarin nan sai zama ita ce wato kenan target dinsa sawa'un mutane sun yi ce eh haka ne sawa'un mutane sun ce a'a ba haka bane shi ke na sai abin muna da kyakkyawan koyi kamar yadda alkur'ani ya fada da annabi ibrahim ko arkana lakun uswatun hasana bi ibrahima to kaga annabi ibrahim shi shi kadai ya tsaya a kan hanya har Allah madaukakin sarki ya tambaye shi da cewa shi kansa al'umma ne da annabi ibrahim ya maile zuwa ga mutane to da abinda zai faru kuma zai zama wani tarihi ne daban amma kaga da ya tsaya kan hanya Allah madaukaki sarki sai ya rabe shi shi shi ɗaya kawai tankan da goma yake ko kuma tankan da dubu tankan da dubu yawwa da ba ka ce wa menene eh, la takun imma'atan annabi sallallahu alaihi wasallam ce la takun imma'atan kar ka zama abin da ake kira imma'a aka ce wane ne imma'a sai yace allazi yaqulu ana ma'an nas in asa'u asa'atu wa in ahsanu ahsantu wanda shi yana tare da majority kullum in do aka tare aka rashin kirki sai ta kuwa ma rashin kirki ake shi ma sai rashin kirki don kai kirki ma ya ne da kaza kaza kaza duk abin da ake yi na rashin gaskiya shi ma zai shiga ai tare da shi saboda duk kowa ma rashin gaskiyan yake to da ka zai wannan idan kuma ana yin abin kirki ya zama in yi abin rashin kirki zai zama ya ware sai taru kuma sai abin kirki tare da mutane to wannan shine ake kiransa imma'a annabi sallallahu alaihi wasallam ce kar ka zama imma in ka zama imma akwai matsala saboda duk ina suka kifa za ka kife tare da su yawa wani mawaki ya ce wa ma ana illa min guzayyata in ga wat ga waitu wa in tarshir guzayyatu ashidi ni ba komai ne face dan kabilan guzayyatu ne idan suka halaka ni ma zan halaka in ga wat ga waitu in suka halaka ni ma zan halaka saboda ni ina tare da su kawai duk a mutare mutane mu wa in tarshir guzayyatu amma in kabilan guzayya ta zama ta shiri akan hanya arshidi ni ma zai shiri to kaga wannan ba ra'ayi bane dan musulmi kullun yaka tsaye nazari ba ruwansa da majority ba ruwansa bukatansa shine kullun na farko ya yarda ya nema kansa yardar ubangiji ya nema kansa yardar ubangiji an taba babu kissa wasu wani bawan Allah da ɗansa da jakinsa suka tafi tafiya mai nisa baban sai kira yaron dai ya koya masa hankali ya ce yaro hau jaki yaro ya hau jaki suna tafiya suna tafiya da suka wuce gurin wasu mutane sun ce ga yaron banza dole ya tsale kan yin abin da ya bar dattijin a kasa sauka yaron banza sauka bayan sun wuce cika ji abin da suka wadace eh to sauka sai shi ya hau jakin suka tafi suna tafiya suna tafiya suna tafiya da suka wuce wasu mutane ka ga dattijin mara imani kuma ya dale kan jakin ya bar yaron yana ta shan wahala kai dattawan wannan yanzu abu da ya lalace ya ce yaro kaji abin da suka dace eh ce ta sauka ya ce mu hau gaba ɗaya da ni da kai suka hau jaki su su biyu suna tafiya suka wuce wasu mutane suka ce kaga mutane marasa imani sun takura wa jakin saboda haka sai nan ma ya ce yaro kaji ce eh sai sauka yake da sai suka hau hannun sai ce to musa jakin a gaba suka sa jakin a gaba kowa ma bai hau suka wuce wasu ya zai ce kai na ila mutuwa ganin sakarkarin mutane ba jaki allah ya muku shi gashi sauki ku sa jaki a gaba sau da aka lamar sai suka bayan sun wuce sai shi to yanzu mai ka fahimta a rayuwa babu abin da za ka yi ka birge mutane babu abin da za ka yi kuma mutane su yabe ka sai ka yi abin da su su yake so ko addini ne to addinin suna son kai irin addinin da su suke so shi kenan nan zama mutumin kirki wallahi baka abin da suke so ba a addinan can to kai ba mutumin kirki ba ne to lamarin kuma shine kowane musulmi ya tsaya ya nazari menene gaskiyar lamari duk abin da Allah ya fahimtar da shi a iyaka fahimtar shi ne gaskiya to wannan zai yi sai ya rufe idon sa. ya tabi wani illa zan majority fa kullum a kan zato suke suna zaton haka ne daidai ba su da abin da ake kira at akwai abin da ake kira at shi ne at-tathabbut wanda za su yi dogon bincike a ilmace da komai da komai da duk wani dalili da ka iya zama ya yi tasiri akan wannan binciken za su yi amfani da shi don su tabbatar da gaskiyar lamarin to idan suka tabbatar da lamarin su yi aiki da shi wannan su ne majority ai minority amma majority shine kawai a ganin su haka ne shi ne ma'ana in bi'una illar zan yawancin su kawai abin da suke kokarin gina rayuwarsu a kansa shine wata gina mafi rinjayen zato to kaga zato kuwa inda ba da zan isin ko yawwa wa inhum illa kuru da ce kai ka kyale su ba ba ma komai suke ba ba ma komai suke ƙarya suke kawai ƙarya suke wannan aya ta sauka annabi sallallahu alaihi wasallam tsakaninsa da mutanen makka kar ya karkata zuwa ga ra'ayinsu amma hukuncinsa ya zasta har ya zuwa wannan lokaci namu har ya zuwa wannan lokacin da muke ciki ba kuma a duniya ba a addini ba har ma a duniyance abinda kaga shine daidai shi ya kamata kai in dai kullum yana abin da zaka tafi to kenan masu bincike suka ce ba a samun wato kenan ci gaba sai ga mutanen da suke tsayawa su bi kwakwaf a cikin rayuwa amma mutanen da zai yiwu al'ada aka samu kullum abin da aka saba shi ake kullum abin da kullum abu ɗaya za a tsaya wai bature ya ce if you always do what you, if you do if you always do what you used to do you will always get what you used to get in dai kullum abin da ka saba za ka yi ta yi kullum abin da ka saba za ka yi ta yi to kullum abin da kake samu shi za ka yi ta samu don haka jiya yau jiya yau jiya yau ba a samu ci gaba sai an yi wato ke tsayawa an yi bincike a gano abubuwa na hakika a tabbatar da su akan ilimi da bincike sai ga an ci gaba sai ga an ci gaba hatta harkar noma hatta harkar kasuwanci hatta inda kullum irin noman da muke shi za mu yi kullum a yadda muke za mu tafi irin kasuwanci da muke kullum a kansa za mu tabbata kullum a kansa za mu yi sai ga mutum ya shekara da shekaru har yanzu yunwa ba ta wuce a gidansa ba kuma shi kullum yana gona shekara da shekaru yana kasuwa kuma har yanzu dai abin da ake ajiyar dole ana bukatar abin da ake kira alektira mutum ya tsaya ya bincike ya kirkiro wasu sabbin abubuwa ta yadda za a kawo canji a cikin wata kinan lamarin rayuwa to in an samu hakan nan to shi kinan sai zama abin amma abin nan ba bin abin da yau yake kullum yake gina akan wata kinan mafi rinjayen zato ba inna rabbaka إن ربك هو أعلم من يدل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين إن ربك للي أبنجدك هو أعلم والله شين ما في سن من يدل عن سبيله وعنيني yake batacce wato kenan akan hanyarsa ko alam bil muhtadina kuma shine mafi sani da wanda suke shirye shiryayyu wannan ana ba annabi sallallahu alaihi wasallama hakuri ne da kuma karin yake ne amma in ba haka ba shi kansa Allah madaukakin sarki ya sanar da shi ina ne gaskiya take yawa da haka kenan kaga shi Allah madaukakin sarki ya ba su ya nuna su wannan ita ce hanya wanda take madaidaiciya amma su su ne suke wato kina akan ah, hanya wanda ta zato to mu ji malam فقلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين gaskiya surutun ku ne da daukan hankalin mu wallahi Allah madaukaki sarki ce fakulu lalle ku ci mimma zukira smallahi alaihi cikin abin da aka ambaci sunan Allah maɗaukakin sarki a kansa wato kina ma'ana lokacin da za a yanka idan an zo za a yanka abu sai aka ce bismillahi to wannan shine aka yi ambaci sunan Allah madaukakin sarki a kansa ka sai ku ci daga wannan in kuntum bi ayatihi mu'minin in kun kasance wa take ke ku masu imani ne da ayoyin Allah madaukakin sarki wannan aya tana nuna mana cewa ba a cin dabba sai an yanka ta da sunan Allah madaukakin sarki sannan in an yanka ta da sunan Allah madaukakin sarki shikenan musulmi an riga an hutar da shi musulmi ne ya yanka kuma ya yanka da sunan Allah maɗaukakin sarki to magana ta riga ta mutu ya halatta wata kenan zaka iya ce kuma tana da nuna mana sauki a cikin addinin musulunci al-islam ko samaha al-islamiyya sauki da yake zuwa a cikin addinin musulunci ba a sa maka kallafa kallafa mai tsanani wajen takura wa kanka waye yankawa waye inda garin musulmi ne kuma ka san musulmi suna yankawa da sunan Allah in ka samu kawai sai ka ci magana wata kenan ta mutu to mu je mana wa ma lakum alla takulu mimma zikra smullahi alayhi hmm. wa qad fassala lakum ma harrama alaykum hmm. illa ma ridtum ilayhi وإن كثيرا يضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو عالم بالمعتدين Allah madaukakin sarki ce wa malakun menene abin da ya same ku ne meye matsalar ku meye damuwar ku Allah ta kulo mai ma zikir su alaihi sai a yanka abu da sunan Allah ku ce ba za ku ci ba a yanka abu da sunan Allah madaukakin sarki sai ka ce ba za ka ci ba menene damuwarka meye matsalarka wa karfa salalakum alhali Allah madaukakin sarki yayi bayani fasali fasali yayi bayani dalla dalla lakum a gare ku ma harrama alaikum abinda Allah madaukakin sarki ya haramta muku shine kina a cikin surar baya da yadda kita hurmat alaikum ko hurmat alaikum mai tatawa dan wala hamun dai wa ma wahilla da ghairi Allah bi wal munkanikatu wal maqudatu lam taraddatu wan nadiha wa ma akala sab'u illa ma zakaitum to wayannan su ne abubuwan da aka haramta ga shi an fade su a fili to sauran kuma wanda ba a haramta ba kuma ga shi an ambaci sunan allah maɗaukakin sarki wato kenan me yasa ba za ku ci ba abin da ya samu ce a bayan ayan baya allah maɗaukakin sarki ya kawo samaha a islamiyya wanda zai fahimci wannan shine sai wanda ya tashi daga garinsu ya tafi garin wa'insu mutane nisan duniya a nan ne zai fahimci saukin da Allah maɗaukakin sarki za ka iya garin da yanzu kana neman abin da ake kira halal meat sai ka shiga mota daga nan ka je fatiskun don ka sai naman miya ka ci ko kuma ka je sama da haka don ka sai naman da za ka ci ko kuma abincin da za ka ci wato kenan na halal to yanzu sai ka tafi can din sai ka samu musulmi ya yanka ko baka yadda da musuluncinsa ba ana ka fahimta to ya kenan ka ga matsala rayuwa ta riga ta abin nan to alma Allah madaukakin sarki ya kawo sauki a cikin rayuwa ya kuma hana mummunan bincike na kaka akai aka haife ka inda aka ce maka wannan layi na musulmi ne sun yanka abinci da sunan Allah madaukakin sarki shikenan kun ga al'ada musulmi baya yanka dabba sai da sunan Allah yawa da sadaka a gari musulmi kawai sai ka ci nama babu wani abin nan yau Allah maɗaukacin sarki yayi bayani dalla dalla ce ga abin da aka haramta muku abin da baya cikin abin da aka haramta muku kuma kaga yana cikin abin da aka halarta muku kenan illa matsurtum ilahi sai dai abin da wato kenan kuka samu takuri da nutsuwa da bukata gare shi misali an halacin cin mushe hurimat alaikum lamaitatu kuma sai ka shiga halin kakani kai sai zama ko ka ci mushe ko ka mutu to ka gaya za ka yi ba zai yi musulunci bai ce ka mutu ba sai ka ci mushen gwargwadon iyaka bukatar wannan rayuwar ta wannan lokacin ko kuma giya ba ruwa kwata-kwata sai ita in ba aka ba kuma mutuwa za ka yi sai ka dan kurba gwargwadon iyaka wannan bukatar shine ma'ana illa maturitim ilaihi wanda kuma yana akan babin abin da ake cewa abdarurat bihul mahzurat wannan ma yana daga cikin asamaha al-islamiyya sauke da addinin musulunci ya kawo wa al'umma shine baya Allah madaukakin sarki baya toshe hanci ya toshe baki idan matsala ta zo ta baki ya toshe za a bar maka hanci ka sha iska in kuma hancin aka toshe za a bar maka bakin ka sha iska wai daidai dan ka rayu saboda haka shi yasa sai aka kawo babin abin da ake kira ad-darurat tubihul mahzurat duk abu da illa rura ta shiga to abin da shari'a ta hana tana zama wata kenan halal a mutum wata kenan halal na halarci na ibaha a wani lokacin wa na kasiran amma abin mamakin shine yawa yawan mutane laidulluna wallahi suna batar da mutane bi afuwahim da bakunansu bai bi gairi ilimi ba tare da ilimi ba matsala za ta zo ta addini musamman a irin wannan lokacin namu na yanzu lokacin da kowa malam suna wata riga da aka yi kwanakin ba wai kowa malam kowa malami ne kowa fakihi ne kowa mufti ne kowa kuma masani ne na addini saraka duk matsalar da ta taso kowa yana da bakinsa kuma kowa yana da abin da zai ce a gare shi da wanda yake amfani da hankali da wanda zai yake da dan wani isnadi na wani abin da inda aka bude da bayani sai ya ga cewa ashe bai kama abin a daidai ba to Allah madaukakin sarki ya san duk an taru ayin yawa a cikin wannan lamarin haka a daidai wannan lokacin duk mutumin da ya fada sa ya fada wani abu akan wata mas'ala ta addini ba tare da isnadi a shari'ance ba isnadi kuma wanda ke fabiti to kaga ba mamaki zai iya ba da fatawar nasa akan kuskure idan kuma wani bi shi akan wannan to shi ke nufa ya gino akan wannan sai dama a baki ne kawai aka fada amma kuma sai a gina mutane gina a akan abu kuma matsalar shine idan ka gina mutane a kansa har tafiya ta yi tafiya sai kuma a rika tsammanin wannan kuma shine tabbataccen addini ran da wani zai zace jama'a ba haka ne ba abu mafa sai kuma a rikici da shi to saboda haka yana da kyau mutum a matsayinsa na ambasadan Allah madaukakin sarki idan zai magana musamman abin da ta shafi addini ya zama yana da isnadi wanda ke fabiti ba ta kalidi zunzurutunsa ba saboda imanin muqallid wa in kana na sahihan lakin yakunu asiman bi tarkil al-istidlali inna rabbaka lalle tabbas ubangijinka ko alam bil mu'tadina haka ne ko shine ya san yan ta'adda su san yan ta'adda yan ta'adda wato in an ce ta'addi shine wato kenan kamar israfi yake shine tsallake gona da ga gonar da za a yi shuka ka tafo da iri sai ka wuce ka je ka shuka a saura ka gaba ka yi daidai ba sa'adanci ta'addanci kenan go nan ya kamata a shuka sai ka tafi wuce ka saura kai ka je ka shuka to ka gaba ka yi daidai ba saboda duk lokacin da mutum ya wuce gona da iri akan harka ta addini ya san wato kina ana kiran sa ta'addi wani lokaci ana kina sa at-tatarruf tatarruf saboda su kuma kashi biyu ne zai iya yawa na yakin addini zai iya yawa kuma wato kina a cikin addini din mutum ya wuce iyaka inda ya kamata saboda zurfafawa da tsanani idan na yakan ta'addanci na yakan addini yana haramcin sa mutlaka a fili yake idan kuma tatarruf na addini ne shi kuma yakan kawo zuwa ga wato kiran addinin ya zama yayi wahala a mutane ka sa mutane a cikin kunci ka hana su wato kiran sakewa kwata kwata kuma da sunan addini ashe kuma ka wuce gurin addinin ma gaba daya ka wuce gurin addinin ma gaba daya saboda karshen ta sai zama halaka yanzu mutanen da suka ce kowa kafiri ne suka tsallake suka shiga cikin dokan jeji suka je suka zauna karshen ta sai su dawo su zama barayi suna fasa bankuna suna ɗiban dukiya kaga me ya kawo ta'addi a cikin addinin musulunci ko kuma tatarruf a cikin addinin musulunci suna cewa zina haram ne sun je sun yi shekara da shekaru shekara ɗaya biyu abin nan ba sai su dawo suna rafin matan mutane yunwa ta sa su zo su fasa gidajen mutane su abinda su ɗabi kuɗi su kashe mutane su ɗabi abinci me yasa mummuniyar fahimta ba addini sai kai su zuwa ga wata kenan irin wannan yanayin to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya tsananta zai iya halaka to mu je malam وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون الله مرحبا كتير ce وذروا ظاهر الإثم wa إذا idan aka ce الإثم abu الله مرحبا ne sabon Allah madaukakin sarki akwai zahirinsa akwai badininsa to da zahirin nasa da ka kace ka bar shi kar ka yi sabo a zahiri kar ka yi sabo wato kenan a ne ko inda zahira ma kana amalan bilbadani in ji malamai suka ce wani lokaci in an ce zahirin sabo shine aiki na jiki in ka da bigiya ka sha wannan practical kai in mutum ya je zina practical yayi in ya je sata ko ya kisan kai wannan duk practical yayi wannan shine ake kiransa wato kenan zahirar ethnic so batsinan ismi kuma abin da shafi fahimta da kwakwalwa ta yadda za a yi amfani da kwakwalwa da ilimi a rudar da mutane akan addini ko a rudar da mutane akan duniya ko a yaudare su ko na uh, abin wantin abin da wanda ake ainihin zunzurutun intelligence ake amfani da shi a wajen saban Allah maɗaukakin sarki ko kuma mutum ya yi amfani da wato kenan hujjar da ba hujja ba kamar misali mutumin da ya sari sayid na ali Allah maɗaukacin sarki ya da shi sai ya ce la hukuma illa lillahi babu hukunci in ba na Allah maɗaukacin sarki ba sai ya sari sai na ali sai ya masa sanadiyan abin nan kaga ayan qur'ani ya kawo amma hankali ya amfani da shi wajen fassara alqur'ani sai ya zama wato kenan bai ya abin da ransa take so ta haka sayyidina ali ana sarin sai ya ce kalimatu haqqi da bihal batil kalma ce ta gaskiya tabbas la hukuma illa lillahi mu dumin yadda da wannan amma fabar na ake nufi da ita saboda haka wani lokaci zaka samu cewa mutum zai yi amfani da abubuwa na addini dan neman biyan bukatunsu a rayuwa ko don neman ɗaukaka a duniyan nan ko dan neman kambama ƙungiyarsa ko da a ce ayar ba haka take nufi ba ko da a ce hadisin ba haka yake nufi ba ko kuma wani abu dai nasa na rayuwa to kaga wanda ya shafi wato kenan aikin sabo ne amma ba batini saboda ya yi amfani da wayo ne da dabara don wato kenan biyan bukatansa Allah maɗaukakin sarki ya ce ku bar zahirin sabo ko badinin sabo ko kuma zai iya yiwa zahirin sabo shine abin da zaka afili fili badinin sabo shine wanda zaka buya a cikin ɗaki ka je kai wanda Allah maɗaukakin sarki shi shi kadai yake ganin ka to in ka je ka buya ma ai baka buya Allah maɗaukakin sarki ba ko wallahi fa alaihi min shay'in ko babu wani abin da yake boya ma Allah madaukakin sarki wanda Allah madaukakin sarki ba zai iya ganin sa ba ina ladina yaksubuna al-ithma lalle mutanen nan da suke wurin saban Allah wanda kullun aikin sabawa Allah shine shine aikin su ba su da wani abin da suke tattalin sa ko tanadin sa sama da saban Allah madaukakin sarki sai ji zauna wallahi za a sakanta musu bima kanu yaktarifuna da abin da suka kasance wato kenan suna aiwatarwa al shine kaman al abinda suke ai kokarin yin sa amma na hanyar ƙarya ba gaskiya bane suke kuma yin sa maiwa da sunan gaskiyar ko kuma da sunan son zuciya to za a sakamta musu da wannan saboda ranar lahira rana ce ta sakamako duk abinda mutum ya aikata shine zai ga sakamakonsa Allah wadda kan ce za a samu su wai abin nufi a nan wallahu ta'ala alam shine cewa kada ka yi mummunan sabo kada ka yi mummunan aiki don ana sakamako ranar lahira abu da ka shuka a nan gidan duniya shine zaka je ka girba to mu je malam ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون hmm. Allah madaukakin sarki ce wala ta'kulu kada ku kuskura ku مما لم يذكر اسم الله عليه cikin abin da ba a ambaci sunan Allah madaukakin sarki a kansa ba duk abin da aka yanka ba da sunan Allah ba kada ku ci duk abin da aka yi shi da sunan wani Allah madaukakin sarki kada ku ci saboda a lokacin sukan yanka da sunan gunki Nda a yanka daba sai a ce lata, ko bismil uzza ko bismil hubal ko kuma bismil duk abin da suka sa a cikin zuciyarsu to in sun yi wannan to wannan haram ne ga dan musulmi ya ce wa innahu fiskun. dan yin hakan wato kenan fasikanci ne ba da sunan Allah aka yanka ba da sunan gunki aka yanka wato kenan wannan fasikanci ne wa inna shayadina lalle tabbas shaydanu la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum wallahi suna ma mutanen su a cikin mutane wato kenan wahayi don su ja da ku za su kawo wani abubuwa wanda ke zai kawo rikici sai su jefa muku a cikin matsala na addini ko su kawo su hujja wadda take da ta kawo dagulawa annabi sallallahu alaihi wasallama sau da yawa in sun jefo irin wayannan Allah ya saukar da wahayi sai a warware masa sai zama a ce masa ga yanda yake ga yanda yake ga yanda yake to yanzu annabi sallallahu alaihi wasallama baya nan saboda haka mumini sai dai amfani da ilimin da Allah ya bashi da hankalin da Allah madaukakin sarki ya bashi ya zama duk abin da za a kawo na shubuha a cikin addinin musulunci ya samu hanyar da zai warware shi don a fitar da mutane wato kenan zuwa bakin gaci saboda haka ba komai suke yin haka ba sai don su yi jayayya da ku akan abin da kuke na gaskiyar gaskiyar ta ku ana ji ana ganin ta abin ne ta gaskiyar ne ana ji ana gani a hana mutane karbanta gaskiyar ana ji ana gani a rikita ta mutane su kasa fahimtar ina ne asalin gaskiyar yake duka wayannan wato yana faruwa don haka shi yasa kullum dan adam yana bukatar ya koma zuwa ga ubangijinsa ya kuma nemi wato kenan shi daga ubangijinsa wayna ratu muhu idan kuma kuka idan kuka <coughs> da a gare su akan abin da su suke so ina kuma mushrikuna wallahi kuma za ku zama mushrikai ko kuma tabbas ko kuna daga cikin mushrikai ga abin da ya kamata a ce ya kun kasance a kansa na zahiri da kuma gaskiya ga abin da kuma suka kawo na rudani wanda zai sa ba za a fahimci addini ba kuma ku bi su akan haka aka ga sai a rikice kenan So haka in kun yi hakan nan sai zama abin da kenan wannan yana mai da mu zuwa ga baya cewa musulmi mumini kullum yana kokarin ya bincike mai gaskiya idan gaskiya ta bayyana masa shi kenan duk wani shubuha da za a kawo da wani rikici da za a kawo wani ba zai rudar da shi ba abin da ya fahimta na daidai din nan yana na a kansa sawa'un ya samu goyon bayan mutane watakila ko bai samu goyon bayan mutane ba wallahu ta'ala ala to mu je kana makitan fa ميتا wa ja'alna lahu nuran yamshi bi fi nasi. كمن مثله, كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زجن للكافرين ما كانوا يعملون الله بارك جل جلاله أو من كان ميتا shin wanda ya kasance shi macacce ne ne ba a haina sai muka rayar da shi bayan mun rayar da shi kuma ja'alna lahu nuran muka sanya masa haske a gabansa yamshi bihi bin nasi wanda zai tafiya a cikin mutane ba tare da ya yi tuntube ko <coughs> ya shiga matsala ya fada rami ba wannan mutumin zai zama kaman matsaluhu kamar wanda aka misalta shi zulumata a cikin duhu laisa bi kare jimin hawa da ba zai taba fita wato kenan a cikin wannan duhun ba misali ne mutum biyu Allah maɗaukakin sarki ya bada misalin su wannan macece ne wannan ma macece ne to amma wannan ɗin sai muka rayar da shi sai muka sa masa haske wannan kuma yana na cikin dufin sa kuma ba zai fita cikin dufin ba wayannan mutane za su zama daya kaga ba za su zama daya ba alamun tafsirin suka ce wannan ta sauka akan sayyidina eh, Hamza da kuma Abu Jahil ta sauka akan sayyidina Hamza da kuma Abu Jahil wasu kasance ta sauka akan sayyidina Umar dan kaddabi Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda da shi da Abu Jahil din Umar da ba musulmi bane Allah madaukakin sarki sai ya cusa masa imani sai ya haska masa gabansa sai zama Allah madaukakin sarki ya rayar da shi kuma ya shiga cikin musulunci ya zama yana tafiya da haske da yaqini na addinin musulunci zai zama daidai da Abu Jahil din da yake cikin kafirci har yanzu Wato kinan ba za su zama ɗaya ba bana ibara ne da take nuna mace har duniya ta nade da gaskiya da ƙarya ba su taba zama abu guda ɗaya ba kuma ba za su taba zama sun musultu ba za su haɗa makayi guda ɗaya ba Allah ba zai saki afa na ja'alil muslimina kal mujrimina ba za mu sanya ranar lahira a wajen sakamako da musulmi da mujrimai su zama guda ɗaya ba ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba ba za mu sanya mai aikata aiki na alkhairi da wanda baya aikata aiki na alkhairi su ma zama guda ɗaya ba da mutumin da yake wato kenan kan gaskiya da wanda baya kan gaskiya ba za mu taba hada su zama ɗaya ba kamar yadda sayidina hamza ko kuma sayidina umar in an hada su da abu jahil wato kenan mahadin su ba zai zama ɗaya kazalika Allah maɗaukakin sarki ce tamkar hakan nan zai yi na likafi ma kanu ya amaluna kafirai Allah madaukakin sarki ce aka kawata musu abinda suka sance suna aiwatarwa abinda kafirai suke aiwatarwa kullum sai suna ganin sa mai kyau ne abinda suke aiwatarwa kullum suna ganin sa mai kyau ne ba don kai ba saboda suna cikin wancan dufin da ba za su iya fitawa kina a cikin haske ba to mu je maka zalika وكذلك جعلنا في كل قرية نكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون الله مرة كنت ركيت كذلك كما هكذا جعلنا في كل قرية muka sanya a kowane gari a kabir mujirmiha manya-manyan masu laifin cikin wannan garin kowace alkarya ko kuma kowace ƙasa ko kuma kowace gunduma manya-manyan masu laifin sai muka sanya su liyan kuru hafi don su rika yin makirci a cikinsa saboda mulki a hannunsu yake tafiyar da lamura a hannunsu yake sannan kuma su ba sa son gaskiya don haka kullum da dabburin da za su rika yi shine su ga yane ne addinin musulunci ba zai ci gaba ba yane ne za kawo matsala a annabin da aka aiko a wani lokacin ko kuma duk malamin da yake faɗan gaskiya yake kira mutane akan wato kenan hanyar Allah madaukakin sarki ya za su yi wato kenan su kawo masa matsala a ciki wato kenan amma nan akwai dan iskal kadan idan aka ce Allah ya sanya su dan su yi makirci kamar kenan Allah madaukakin sarki shi ya sabbaba makircin nasu ko Allah ya ce ja'alna fi kulli qaryatin akabir mujrimiha liyamkuru fiha kaga lamul ta'lil ne ko li ajali an yamkuru mun san yasu don su makirci ba haka ba ne wato kenan allah madaukakin sarki ya ba su dama sannan idan suka bata damar tasu suka yi wasa da ita sai su kama hanyar makirci allah madaukakin sarki kuma sai ya bar su akan makircin nasu har ya zama lokacin da za a kama su har ya zama lokacin da allah madaukakin sarki zai kama su don haka kenan yanzu ba ana nufin allah madaukakin sarki ya yi su don suna yin makirci ba ne a ah, Allah madaukakin sarki inna Allah la ya'muru bil fashai Allah madaukakin sarki baya abin kamar yadda yake cewa ah, ah, a cikin suratul eh, Isra'i ko Allah madaukakin sarki yake cewa ne hmm. to ya kwanta ne wa ma yamkuruna kirtin da suke yi din nan sakamakon makircinsu su suke bai kasance ba illa bi anfusihim sai dai a kawo kansu sai dai a kawo kansu kaga kenan dama ashe ba Allah madaukakin sarki ne wato kenan ya ya sanya su wato kenan wannan makircin ba wa ma yashuruna kuma hakika ba su ma fahimci cewa makircin su zai koma kansu wato kenan ranar tashin alkiyama ba saboda haka shi yasa suke ci gaba da wannan makircin nasu kuma zai zama wata kenan mummunan karshe a gare su to ina ga za mu dakata a nan a cikin ikon Allah madaukakin sarki saboda dama yau rana ce ta rufewa karatu ba za mu yi dogon karatu ba za a yi addu'o'i na alkhairi abubuwan da muka faɗa a gurin wannan karatu tun daga farkonsa zuwa yau wanda muka faɗa daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ba mu ladan su Allah shi da mu da shi muna addu'a kuma Allah madaukaki sarki ga fahimta da wanda muke karantawa da shirye da mu shirye take ci ba mu iko aikatawa duk wanda suka dauke dawaniya a cikin harkar karatun nan da dawaniya da suka dauka mana da ni da ramma da wanda suka dauka a harkar karatu duka muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi wanda suka dauki dawaniya wannan karatun tun daga kan yan agaji da mu da muke zama da wanda duk ya taimaka da kowace irin kafa Allah madaukakin sarki muna roƙon masa sakamako a gidan firdausi zuwa abin da muka kuskure kuma muna roƙon Allah ya gane da mu kuskuren Allah madaukakin sarki ya fi mana ya ba mu kuma ikon wato kenan gyarawa da wannan muke cewa insha Allah sai in Allah madaukakin sarki ya samu na da rai zuwa bade